assalamu alaikum malam ina wuni la la wallahi malam kartuna sana'a kartuna an ka koma eh to abin na na leda ne gabatar da ba ta shiga yanzu wani ya ce min shi ma wanga arziki da yi da karto ya fara yau kwana uku ina yi ban yi ko dala ba dai amma amma da kyan ba ta kiya zani a sana'a daɗa ai malam tun da kun ka fara sai dai ku ci gaba zancen saca kuma ina ganin sai in shekarun da ya yi ta karto ya haifi kuɗi yanzu dai ko ganin sai ya ce wai wani ga karto ta kai ka to ka ga wannan shi ga hana sana'a yi gaba to yanzu kun ga babu daɗi ne kuma yanzu zan sayi in ka ni dan jiya gobe an Allah kai da zan yi in ka babu kasuwa da Allah ajira zan aha <laughs> kuma gobe gobe inda ne ba gobe gobe talata ba to malam yanzu yanzu ina na kuka nan kuna kansu da asabar ne eh lahadi ne eh yau litinin eh sai babu wanda ya ce nawa da nawa nawa sai dai a cewa ne haka ta kai ka kanto to to ga saboda ta haka na zane barin ma ka za gaba ɗaya gaba ɗaya ku bari eh koma ga takalmi ba to malam yanzu gobe mu ku samu kuma sai kaka an ba samu ba sai dai in yi wanta ne. abinda ba a siya za a yi wutar da su aiki ya lalace malam gaskiya malam kun samu sana'a kun samu sana'a wanga wuri malam gaskiya ku ka ku yi da kuraje ku ci gaba da yi kaɗan kaɗan za ta zakuwa daidai Yau malam ga wata mota can kusa ko ka kase ta da kudin karta gaskiya ka tsana wurin bayan ka <laughs> to mala yanzu dai ku kame Allah ya bar sa malam Allah ya bar sa malam gaskiya eh don kar tuna wannan ko kadan-kadan dai kowa sa sa zai yi abun zai yi wani da zo ma sai ya ce min ga kuma ina eh, ina so ka kwasa da rade da Allah haka ce harka malam mai yi ta ko yanzu dai nan da ga wani abu yanzu dai haka za a bari babban aiki ce na to Allah rai taimaka